gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo African mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Fage tare da Hadiza Kyari sai ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, wasanni. kai har ma da maganar addini. A yau ma biyu ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu ya samu bakuncin wani mawaƙi mai kishin jihar shi. Babban burina duniya ta san jigawa. But in kika je jigawa ba wai babu mawaka ba wa za ki kira. Nobody. An yi tare da shi don shi yasa akan mara mai baya kuma uwa uba in dai kai karamin mawaki ne. abu uku kake bukata in baka da shi forget ka hakuri ba inda zaka je Allah ne ke ɗaukaka mutum amma in baka da abu uku nan ka hakuri a takaice abu uku hakuri biyayya juriya Zara'u Hadiza kun san yau ranar nishadi ne don haka ne wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki dan asalin jihar Jigawa wanda aka fi sani da Genius Son of Jigawa. Sannan kuma tana tafi da yana sannan kuma muna dauke da waƙoƙin shi duk a yau din. Bayan duk wannan ma Baraka Bashir na tafi da tattaunawa da ta yi da Lubabatu wata mai ƙananan sana'o'i. Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook da makon a makon da ya gabata inda muka ce ya kuke ganin irin gogayyar da mawaƙin Hausa ke yi da na kudancin Najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana. Haka ne kam kin san mun tambaya yadda suke ganin gogayyar waƙoƙin Hausa da waƙoƙin kudancin Najeriya. farko a yau ya fito ne daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa eto eh a gaskiya waƙoƙin Hausa da na kudanci. Babu ma haɗi saboda waƙoƙin Hausa sun fi na kudanci nesa ba kusa ba. Ku tashi lafiya Hafiz Ado, Daula da 'yar mutanen kyari. To Hadiza kin ji 'yar mutanen kyari. <laughs> to na gode. Sako na gaba ya fito ne daga abubakar kawo girgir. Ra'ayi ra'ayi ne, amma ni a ra'ayina na fi son waƙoƙin Hausa irin na su Nura M Inuwa da Nazifi Asnanik da kuma abubakar Sani ɗan Hausa ganin yadda waƙoƙin suke da darasu. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce, Yau da gobe naka sai naka. hakika waƙoƙinmu na arewacin Najeriya sun yi wa na kudancin Najeriya, Najeriya kau wajen yaduwa da karbuwa a wajen jama'a daban-daban har wanda ba hausawa ba da fatan za mu ci gaba da ba waƙoƙinmu na hausa kulawar da ta dace To sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu Sabi'u Wangara inda yake cewa salam yau da gobe ni kam na gamsu da yadda waƙoƙinmu na ƙasar Hausa suke gogayya da na kudancin Najeriya. Ga kuma sako daga Buhari Yahaya Nguru jihar Yobe. Yau da gobe hakika waƙoƙin Hausa suna taka rawar a zo a gani musamman na gambara wato hip hop ku tashi lafiya. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Gongon inda yake cewa a ganina waƙoƙin Hausa na ƙara bunƙasa fiye da na 'yan uwansu na kudancin Najeriya. To sai saƙon Yahaya da No Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda suka ce yau da gobe yau kan ba mu da ta cewa amma za mu kasance da ku kai tsaye ta rediyo domin jin bayani daga bakin masana. sai kuma saƙo daga ibrahim salisu ɗan kaduna ɗan kaduna hakika yau da gobe Waƙoƙin Hausa a wannan zamani suna fuskantar ƙalubale duba da yadda matasan wannan zamani sun fi mai da hankali akan waƙoƙin Turanci. Sai saƙo daga Abubakar Salisu Gozaki daga jihar Katsina. Salam yau da gobe, gogayyar da waƙoƙin Hausa ke yi da na kudancin ƙasarmu hakan baya rasa nasaba da irin yadda mawaƙan ke ƙara bunƙasar. bunƙasa basirarsu a waƙoƙin da suke fitarwa ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode. Sai saƙon Mustapha Salisu Gusau inda yake cewa salam filin yau da gobe suna gogayya sosai sai dai mu Hausawa ba mu cika ƙaunar waƙoƙin Hausa ba inda za ka samu matashi a cikin wayarsa babu waƙar Hausa ko ɗaya kai ko da wurin biki sai ka gaba a saka waƙar Hausa sai ta kudancin Najeriya. sai kuma sako na gaba daga shehu adamu rijau kashi tamanin cikin ɗari duk waƙoƙi su suke saurara a kudu amma amma kuma mu hausawa arewa ba mu cika sauraron namu ba asali ma mun fi sauraron nasu akan namu Sako da gaba ya fito daga Mansur Baba Wuro na fada. Fatan alkhairi da masu gabatar da shirin yau da gobe, da fatan za ku tashi lafiya. hafiz ado babale da anti daula To mun gode yau Hafiz baya cikin wannan fage namu yau taron mata ne ga zara'u nan ga Hadiza nan dukkanmu. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Gali Siraja Faki. Inda suka ce salam shirin yau da gobe tabbas mu kanmu yau ba mu da ta cewa sai dai mu kasance tare da ku ta rediyo domin jin cikakken bayani. Sai kuma sako daga Salihu Abubakar. Ni a ra'ayina waƙoƙin Hausa ya fi min na ƙudanci kuwa ko kyauta aka bani bana so. saƙonmu na gaba ya fito daga Prince Tasi bin Abdallah Azari da Malam Yahaya Danno azari Inda suke cewa yau da gobe ko shakka babu mun gamsu da irin waƙoƙi da mawaƙanmu na zamani suke yi mana domin muna nishaɗi game da ilmantarwa. Ilmantuwa. sai sakon ali kiyara balamba inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya waƙoƙin hausa yanzu ba ni da kamar su ni dai a gurina saboda ni waƙoƙin hausa zalla nake sauraro sai kuma sako daga baffaji suleiman na fada inda yake cewa a gaskiya waƙoƙin hausa sun fi yin tasiri a wajen 'yan mata amma matasa kam sun fi son waƙoƙin kudu kamar su davido Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori mai ƙarar sabulun wanzamai. Salam yau da gobe, hakika waƙoƙinmu na Hausa a yanzu suna ƙoƙari wajen gogayya da mawaƙan kudu, ku tashi lafiya. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. bari mu ji tattaunawar wakiliyar mubaraka bashir da ta yi da aminu haruna genius A shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. To, salamu alaikum Suna na Aminu Haruna wanda aka sani da Genius. Sai kuma manajansa ne ko? Eh, assalamu alaikum na Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da da Prof Mr. Lada Goma kuma ni ne media manager din Genius. Ya aka ka tsinto Genius? Eh to a alaka mu da Genius alaka ce da daddiya wanda a waka ce ta haɗa mu amma an jima yanzu kuma kasancewa mutum ne wanda yake da baiwa tarin baiwa sannan kuma mutum ne mai hankali kuma yana da wato bin na gaba gaskiya yana da girmama na gaba sannan mutum ne wanda yake da haba-haba da jama'a mm. wannan shi yasa saboda ni yana da wani irin ɗabi'a ba na raban abin da ba alkhairi bane ba ko abin da ba mai kyau bane ba na iya waka ne kenan ma iya cewa ya iya waka da haka <laughs> ai tun da kika ganni tare da shi eh. to kin san gaskiya eh ba ƙarya <laughs> to genius kai kuma ya aka yi aka fara wakan nan ne kuma aka zaɓi hip hop ko? so dai uh, right from tun ina uh, yaro secondary school nake da passion for music na wani lokaci ma muna secondary school za mu zauna a class haka za mu dinga kiɗa da hannu ana gwaggwada a yi rap a yi singing a yawa to daga nan passion din ya yi developing to da na dawo kano ba da yake boarding school nake da na dawo kano da zama shine sai aka sai na wannan sai muka fara haɗuwa da mutane artist da yake da yake kano guri ne da entertainment is very big mm. so studios artists da songwriters kullum ana haduwa tare to daga nan passion in ya tashi daga passion ya, aka putin shi into action mm. aka sa shi cikin action eh. um, to ai waƙoƙin kala-kala ne akwai rap akwai reggae da hip hop me yasa ka ɗauki hip hop gani nake hip hop a gani na mutum ya fi fitar da abin da yake cikin zuciyarsa so da hip hop wani eh, waka ma in general wani avenue ne inda mutum yake fitar da zai ba da labari ko kuma ya picturing abin da yake faruwa a cikin community insa so kuma in dai kana son ka fitar da image na community ko abubuwan da yake faruwa the best way to do it ka samu wannan delivery shine hip hop a gani na ke manaja ah. shekara nawa da aka fara aiki da genius eh, gaskiya aiki da genius ba zan iya cewa ga lokacin da aka fara ba domin tun akwai wata waka da ya yi party tonight eh, a video dinta a nan ne muka fara haduwa sosai duk da a studio ana mutunci ana zama mm. amma a ce ya yi wani abu na zama na yi involve din kai na ciki a video din party tonight ne kuma ina ga akalla da shekaru za su kai kamar biyar yanzu shi fati tuna kai ka yi kula da haruwan wakar har zuwa karshe no ni abin da na yi fataki akwai abin da ake kira comeo appearance hmm. to da kuma support tunda mu a al'adarmu ne yan hip hop ko a ina muke idan mutum zai abu akan mara masa baya so na fito as komi appearance a cikin ma na fito as a comedian ne mm. saboda ni am versatile a entertainment so a nan video sa na fito as a comedian tare kuka rera wakar a a amma na a fitowar video shine nace muke komi appearance ka fito a video mutum misali yanzu ke yanzu kika yi waka so ana jin dabo ana jin irin sa alijita su ai okay bara alijita da Allah zan yi music video dan fito mu irin wannan to abin da na fito masa kenan amma ni sai na fito masa as a comedian a ciki wannan shine farkon alakata da shi da na involving a kaina a cikin harkar to a kwana tashi ana tafiya sai na lura cewa yana da bukatar taimako sosai in terms of harkar media mm. mu kuma alhamdulillah muna da shige da fice a harkar media to sai na ga to tunda mutum ne wanda yake da girmama mutane to da me zan iya saka masa bara na involving kaina a cikin movement sa this is how we all started I I'm in a party tonight <laughs> so uh, na ce something like we gonna party all night like you saw last night and we shot the light, cause we feel alright. Then we party tonight to the sunrise, cause the club tonight is on fire. <laughs> to club ah, American pop dance music ne irin style pop in America so is more of clubbing. akwai akwai rap kai ce eh, eh, akwai rap a ciki akwai rap domin ba shi kadai wakar ba eh. ah, suna da group da ake cewa F&G wanda mm. wannan kalmar tana daukan farkon sunayensu ne mm. F din shine Fagzi dan uwansa kenan da suke mm. waka tare sai mm. kuma G din genius shi kenan so mm. F and G shine sunan music wannan din su to kuma they are very much together sai dai akwai abin da ake kira uh, solo movement wanda artist suke yi so for now dai shi genius yana on his solo movement ne domin kwanan nan ya muka yi album launch sa first of its kind a jihar Kano suna album din Son of Jigawa Son of Jigawa Son of Jigawa me yasa aka zabi Son of Jigawa saboda nan ne usulinsa amma me yasa me yake mana a Kano kin san ai an ce Kano ai garin kowa ne ka zo na zo ne ai to ya zo bara an ce mun zo cirani mun zo cirani a rera mana son of jigawa abin da nake cewa na ce ai ko ina na je ana ji da ni ana ji da ni ana ji da ni ai ko ina na je ana ji da ni ana ji da ni ana ji da son of jigawa to the who am i dan jigawa who am i dan jigawa to ni wane ne dan jigawa ni wane ne dan jigawa <laughs> <laughs> wanda wannan kun rera waka tare da shi eh mun rera waka tare da shi tunda ni ah, ba harkar management kawai nake ba ni ma mm. mawaki ne mm. kuma dan barkwanci ne kuma ni professional MC ne mm. so ah, ah, a yi featuring ina a waka guda biyu akwai mama wanda muka yi wa mahaifiya akwai kuma amrich wanda muka yi tare da ni da shi da fagzi din da kuma official producer na album din wato nexus beat so mama din shi ita ma da nexus beat muka yi to a rera mana mama mm, Mama ki mini komai a rayuwata For all the things she did for me ta ya zamanta Na miki laifuka da yawa dan yarinta Amma kaunar da nake miki ba irinta mama ba irin ta mama ba irin ta mama mama ke ce a raina banda wadda ta kai ki kaskin kin fi sani na the liar of my world mama ke ce gani na many knowledge that I hold mama ke ce sanadiya uh, for so long mama kin kula da ni tarbiya ta gari na koyo gurinki <laughs> da kake waka <clears throat> ya al'umma suka karbi waka so kin san irin society mu na hausawa kuma irin ga kuma cikin musulmai waka musamman ma hip hop idan kika duba manyan da irin wanda ake gani kamar ku kuke su kuke kafa kamar ba irin al'adun ku ɗaya ba da addinin ku so sai a dinga ganin is something da be irin ba abin da muka sani ba ne so idan dai ba wai kana kiyaye bakin kiyaye bakinka ba kuma kana gyara halayenka ka nuna cewa a'a kai fa ba irin wayancan ba ne hmm. kai fa naka a tsaftace kake yi so da farko dai society dai an yi rejecting dan ko gida ma an yi rejecting so daga baya iyayena suka saurari irin waƙoƙin da nake yi mutanen da suke jikina suka saurari irin waƙoƙin da nake da kuma irin mutanen da ake gani na tare da su sai ka gano cewa ni fa ba irin wannan bane nawa daban nake yi shine na fa zaman lafiya da society na to dago da prof lokacin da kuka fara mu'amala da genius ina wani bangare ne ka kuma mara masa baya da bashi baki cewar kayyar kula da al'umma ya yi kokari ya cimma abin da ke buri eto eh na bangaren da na fara shigo harkarsa shine harkar social media mm. wanda shi ma yana da karfi a wannan bangaren so dukkaninmu muna da karfi ah, shi ni na fi karfi a facebook duk wanda ya san na jihar kano ya san na da karfi a facebook sosai shi kuma yan dawi yan su sweet sweet nan ne yan twitter ne su da kuma irin instagram haka <laughs> to sai muka yi hadaka mm. anything da abubuwan sa na facebook na kan yi pushing da na instagram da twitter kuma in dai danganci ne ya kan yi pushing to a bangaren radio kuma a nan gaskiya ina da karfi sosai to sai nake mara masa baya ta wannan gurin domin duk yanda waka kai kai ya kawo in ba a ji a radio you cannot reach out to a lot of people at the same time so sai na dauki wannan knowing upon myself sannan kuma idan ina studio yana yin waka ko kuma sometimes ma zai yi zai mun waya na zo yana da wani yana daukan shawara so in yayi wasu ba na mu ce no use this word is better than this one not that this word is not good no amma kai amfani da wannan ya fi wannan so in terms of wajen lyrics dinsa in terms of shawarwari na yadda ya kamata ya gudanar da harkar na showbiz tun da akwai experience da mu muke da shi wanda shi bai da shi to in muka hada kaɗin nan zai zaka girma domin a rayuwa duk yanda kake ka iya in baka da ire-iren mutane wanda suka ah. fika a gefen ka yawa so amfanin zuwan irin mu su next saka da su irin su cast su Sonic Man haka ire-iren mu dukkanin mu mawaka ne amma sai muka lura cewa saboda society da muke ciki bata ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari ba to muna buƙatan junanmu fiye da yadda muke tunani su yasa muka haɗaka gaba ɗaya kuma a kansa duniya ta gani domin ina masa tsiya cewa kowane artist yana blowing da video da music uh-huh. amma shi genius da ya tashi fitowa da artwork ya yi blowing <laughs> saboda a social media sai da ta karba ko ina ina ga tun bayan rasuwan ɗaya daga cikin ganinmu Allah ji kansa uh, marigayi lilamir uh-huh. ba na tunanin akwai wani artwork na mawaki a arewa uh-huh. da ya yi trending kamar son of jigawa to a rera mana amrich <laughs> Cause I'm rich to the core Cause the money keep on coming I will never go broke I'm rich to the core. And your shady keep on calling cause I got that dough. I'm rich to the core. Wannan shine hook din sai kuma bass din bass din mu da yake going uh, uh I'm rich now with the, the flow. Yo, got me smiling from the bank with my dope, my dope, and I'm dope, I'm dope <laughs> to the core, to the core. Paparazzi camera steady taking photo, to. Faɗan dabaru wanka nemi guri ka yi kallo. Ina da tsayi ba hago ai dole na yi kwallo. Yo sharaban a haɗu dabo yana rap. Eh, gashi yayi daɗi kowa suna mini clap. so <laughs> are you rich? <laughs> yes, we are. We are rich because we are alive. I wanna have that. Eh, muna we are rich. We are rich sabida Allah ya bamu da lafiyar mu ya bamu da ran mu uwa uba ya bamu baiwa da zamu iya mm. amfani da shi mu tura sako ga yan uwan mu yan adam sai mafi muhimmanci muna da wadatar zuci so da amricin da muke magana ba na kuɗi ba wadatar zuci barganin wannan bargan na wai smiling from the bank oh na wash <laughs> ro wadatar zuci muke domin babu richness babu arzikin da ya kai na wadatar zuci genius menene muradi menene babban buri babban buri na mm. duniya ta san jigawa jigawa kadai wannan baka yi son kai ba <laughs> ba zancen son kai da idan kika duba yana cewa arba <laughs> za mu kora shi idan kika duba irin kaduna akwai one or two artists da za a ce eh yan eh. kaduna ne irin su dj ab mm. in kika je niger za ki ce kings kika je borno za ki ce morel kika je bauchi za ki ce classic da boc kika zo kano za ki iya sa su dabo su bo eh, su hazy the eh, star yawa irin wayannan suna miss g but in kika je jigawa ba wai babu mawaka ba wa za ki kira nobody. Manaja, a takaice wani irin shawara za a ba mawaka masu tasowa? Shawara shine kada ka taɓa tunanin duk basirarka duk damar da kake da shi kai kaɗai za ka iya yin mm. komai ba za ka iya ba ka nemi waɗanda suka fi ka jimawa harkar su sa ka a hanya domin matambi baya bata dalilin da yasa jina su zama abin da ya zama yau kuma muke sa ran zai fi haka nan gaba shine mutum ne mai ɗaukan shawara kuma mutum ne wanda ko yana da dama bai yarda shi kaɗai abu ba sai ya kira wani an yi tare da shi dan shi yasa aka mara mai baya kuma uwa uba in dai kai karamin mawaki ne abu uku kake bukata in baka da shi forget ka yi hakuri ba inda zaka je mhm. Allah ne ke ɗaukaka mutum amma in baka da abu uku nan ka yi hakuri a takaice abu uku hakuri biyayya juriya in baka da su forget it kun san al'adan shiri na haka ne nakan yi <laughs> ne. zan tutsiye ku jinga zai kai zai kai labari ko kai kai dai na bukaci kai <laughs> banki ne so eh, yanzu ana nufin yanzu aja freestyle wa wannan shirin mu na yau da gobe kenan eh. <laughs> so aka ce yau da gobe yaro zai girma aka ce yau da gobe eh, mai haƙuri shi kan dafa dutse aka ce yau da gobe matashi shi ke zama babba ka ce yau da gobe shirin nan za mu ci gaba da sauraro sai ka duka rufe mana kai kuma gashi yau da goben ta yi har mun zauna da ke ana hira da mu duniya kan ji mu sai alfahari da mu son of jigawa ku tsaya ku dakata sai mun sa jigawa on the map thank you <laughs> wow this song is dedicated to everybody's first love there's nobody like mom Next season is single Virginia. They call me Davo the Prof, I'm the NXT boy. Oh, my boy, to a man, you were the pillar of my life. When I cried, you cried. I was the apple of your eye. ya kuke ganin wannan waka ne ya yi kokari a ya wake uwa ya yi kokari amma ba kamar uwa a duniya mm. da kamata yayi yayi wannan wakan da wannan kidan da Hausa to ai kin san mawakan zamani ne kuma suna kokarin su ma yadda za su taddo na kudancin Najeriya. To ai shi ne sai kamata because kidan na da daɗi a ce yayi shi da Hausa ai kuwa haba. So ai suna kiran shi Arewa hip hop. To mu ma Arewa mun shigo gari ai. <laughs> to madalla Yanzu bari mu je ga tattauna da baraka ta yi da Lubabatu a cikin shirin mata masu kananan sana'o'i. To a shirinmu na sana'a yau bakoncin wa muka daɗa samu. Kin samu Lubabatu Ibrahim wacce aka fi sani da Lubabatu mai kayan kuloli. Mai kayan kuloli. Ya aka yi aka fara sana'a. To, kin san komai da sanadi kuma haka rayuwa take. Tun lokacin da Allah ya mijina ya rasu bayan rasuwarsa na ga cewa dan abin da ya bar min da kuma da aka kittima aka rarraba komai da komai sai naga kawai barin tsinduma wato um, sana'a sai naga sana'a da dama ina yin ta amma dai baya wucin sai da yan kananan abubuwa su dan cokala su waye sai kun na shiga sare-sare na fara sarowa kuma da yake Allah ya dafa ya sa albarka a ciki sai kuma komai ya daidaita ina sai da kulolin nan tun lokacin da zan je asibakin rimi in saro su in kara ɗari biyu ɗari uku yanzu gashi har ma sai in je in samu wanda muke yin irin wato abin da ake cewa a wholesales da kuma retailers sai in karɓo a su sai ina a ina samun abin da nake samuwa sai in mayar musu da kuɗin su. Muna zancen shekara nawa? Yanzu akalla dai an kwashe shekara goma sha tara ina wannan sana'a. Sha tara. To ina kike zuwa wajen wholesalers din a nan Najeriya ne ko kina fita wajen Najeriya? A abin da ya faru kin san komai ya zo da zamani. Da dai su dai a nan cikin kasuwa ne na samu wasu nike yi in kawo kasuwa an ba su in suka kawo da abin da aka kashe sai a ce an kashe kaza an kashe sai a raba shi gida hudu sai ni ma a banka suna sai in biya kuɗin shigowa da su da su me da su waye mm. akalla dai zan kashe kamar wajen dubu ɗari biyu haka da hamsin to da kuma Allah ya kawo wannan abubuwan na sadarwa in kika shiga mm. Google mm. kika Google kamfanoni na China da Thailand da India za ki ga irin abubuwan da suke musamman kika sa kamar kayan kitchens to wannan kika saka za ki samu za ku yi magana da su da sauran su da muke ki buɗe dala account ɗinki sai ki aika musu da kuɗin ki ta nan su kuma za su yi miki shipping har ya zo inda zai same ki daga nan kuma sai ki biya su sai ki saka musu kuɗin su gaba baki ɗaya ba gaba ɗaya zaki zuba ba amma sai kun yi wannan da su da komai da komai sai kuma kina takarda daga CAC ta wannan wacce za tabbatar cewa suke kina da kamfani da waye da sauransu shi yasa abin na a cikin gida ne amma da yake kuma Allah ya dafa yanzu ina da wani katon kamfani da ake ce mishi kitchen wines and furnitures saboda haka nake kira yake aiki sosai mako sosai mako babu kayan kitchen da ba na sifilin su me su waye duka da kika ah. sani su knife su me su waye su komai da kika san dai kayan kitchen waya zaki same shi a wannan shafin nawa kuma ah, idan kina so za mu yi miki abin da batu da ke cewa home delivery ki siya a nan har gida za a sami ki a kawo miki da komai da komai without any charges ba caji mutum ya saya in ya hau yanar gizo gizo a ah, kamfanin naki idan ya saya a kawo masa har gida eh ni yanda nake gudanar da lamarin na shine idan ka zama customer yanzu misali wannan na farkon za a kai miki without any charges mm. in kika si na biyu ma without three of in kika siya sau uku mm. free za a kawo miki har gida kuma ki kwatanta farashi na da farashin kasuwa wallahi sai kin samu bambanci malama baraka sai kin samu bambanci kwarai na mutuka amma in kika ci gaba da siyayya to nan ne za mu fara caji tsinki home delivery din da ake yi amma in kika sai daya biyu uku duka free ake yi babu wani tashin hankali to tunda kika fara wannan sana'a ana eh, ana fuskantar kalubale kina ga naki kin ci akan online ne ina batu na bashi bashi ai babban kalubale shine wannan bashi to da dai lokacin kafin in bunƙasa in ce miki ta mbalan bahaushe kafin ga wurta kin gani bashin nan hasbin wa ni'mal wakil musamman aka ce ma'aikata sun zo sun kwashi kayan ki bayan lokacin azumi in aka zo aka samu kulolin nan aka kwasa mata suna sabunta kayan da za su ba mazajen su kayan kicin abinci sai ki rasa ya suke yi ne ne ba su alkinta nota amma aka zo su a kwashi kaya kan a biya ni sai na sha wasu ma cinye kuɗin suke wannan shine babban kalubale na bashi yawwa na biyu kuma shine sai ki gama wasu lokacin mutum ya karbi kayan ki ya je maybe ko ya amfani ko bai amma sai kuma a da shi a ce kaza ya lalace kaza mutum wai ki canja masa daga nan canji ma sai mutum ya ce ya fasa siya ka rasa yadda za a yi da wanda aka lalata maka ko mutum ya ki siya ko kuma ya siya rike maka kuɗi to ina labarin nasarori a'a babban nasara alhamdulillahi alhamdulillahi ala kulli halin kin ga school fees din yara kin ga matsaloli na gida kin ga waye waye kun ji kun ji wallahi duka Allah ya dauke maka komai kana tafiya da lamarin sa da waye da sauransu kuma babban abin da yake na kalli cewa katin shagon nan nawa da na zuba yanan din na kalla sai in ce alhamdulillah da a cikin gida ake yanzu an fito wata company za a buɗe a ce libabatu Ibrahim Anko kin ga kwa an yi nasara wani irin tashin hankali ne hakan to a takaice yanzu wace irin shawara zaki ba mata ai shawara kawai mata su tashi tsaye mm. yanda ake cewa an ji bature ya ce you have to stand on your feet mm. to babu makawa dole dole su dan mace ce yanzu a wannan marra dan ko kina da mamijin yanzu ba yadda za a yi miji ya share miki hawaye 100% babu yadda za a yi share miki hawaye dole dole ki tashi ki tsaya on your toast ba yadda za a ce yau ki ka bukata gobe ya share miki sai dai ma shi yanzu ke masa bukatar ya jaye kudi ya je shiru godiya nake yi da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria assalamu alaikum <laughs> my name is <laughs> bai kamata kusan sunana yanzu ba for now let's do this so ba da lokaci ya yi halin shi jama'a nan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau a madadin Zara Fage tare da Hadiza Kyari ni daular Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya a hutun karshen mako lafiya mun baku da wannan wakan. da ke can garin haɗe ta kyawa ka saure da dutse wanda ke tsamini barka ka mu za a saba in kullum za a gwada ai ya ba ta kisa tunin muka gane haka so if you know you know and if you don't homie you don't belong tell the one I'm coming